barkan mu da yau barkan mu da saki sada da ku a cikin shirin da muke kawo muku shirin tambara ina kwana na ranar yau in an ce karhe tara da rabi muna nan sai tarhe goma da rabi muna da tsawon awa guda kenan za mu fafatawa da ku a cikin maudu'in inda muke kawo muku wanda ba su da lahiya Allah ya kora musu da sauki wanda suke da kuma Allah ya kara musu lahiya su haka muna fatan masu jiya mara lahiya kullum mukan jinjina muku tunda mara lahiya wa iya son mai hakuri wajen jiya dan shi kullum muke sa wannan aiki Allah ya sa shiga aljanna guce amin summa amin haka muna muna fatan wanda duka suke bidan halaliya su maza da maza maza da mata Allah ubangiji ya hore Allah ubangiji ya bada sa'a da rabo muna fatan kuma maza da mata wanda suke bidan arme Allah ya ba su zabin su Allah ya musu zabin shi muna musu fatan alheri wanda duka suke zaune dakunan armen su Allah ya bada zaman lahiya da abin da lahiya za ta ci da zuri'a mai albarka muna muku fatan alheri kuma haka wanda duka suka riga mu gidan gaskiya muna musu Allah ubangiji ya sa can ta yi musu nan kwanciya hutawa ya Allahu ya rabbi muna fatan Allah ya haskaka kabarin su Allah ubangiji ya raba su da azabar kabri Allah ya ba su jannatul firdausi mu da muka yi saura Allah ubangiji ka samu gama da iskan duniya lahiya ka samu gama da sadakan la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna muku fatan alheri haka ba mu mance ba wanda duka suka aihu diyan su na zama bisa kahuwar su su ma Allah ya sa karin musulmi ne wanda suka aihu diyan su zamna ba Allah ya sa albarka cikin cikin uwayen wanda kuma suke ta jira yau ko gobe to Allah ka ba su rabo mai albarka rabo mai infani amfani ya Allahu ya rabbi wanda za su gabatar da shirin zuwa gare ku a can bisa kundin rubuce-rubuce Vivian kan ce mata fanwar fam African latanti Fatima da Salai dubun gaisa da fatan alheri zuwa gare ki nan bisa kan reji muna da Rabe yaro mai kwazo tare da goyon baya Traore haka nan ga cikin kamera uku ke haskaka mu cikin wannan plateau da muke rabe ya gudu ya koma ya gudu ya koma can rabe Allah ya saka da alheri muna maka fatan alheri nan ɗakin magana ta kuce ta kullun direbiyar shirin muna tare da babban bako yau mun yi babban kamu haka muna da tare da malam ustaz abdullah dubun gaisa da fatan alheri zuwa gare ku direktar in da yake can darul qur'an muna maka fatan alheri assalamu alaikum ustaz wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to madalla barka da wannan gayyata da muka yi muku muna muku barka da zauwa cikin wannan shirin namu shirin da muke kamku na tambara ina kwana musamman muka yin shi bisa kan zamantakewa arme bisa kan abubuwa da yawa da yake dubin ɗiyanmu mu da kanmu cikin zamantakewa arme musamman mun ɗauki ɓangaren mata da maza mukan kawo maudi'ai daban-daban masu ban shawa da mutane suke samu su ma su tofa albarkacin bakin su to madalla muna muku fatan alheri yau dai ba mu samun mu yi gaishe-gaishe muna gaishe gaishe alkawali biyu da muka ɗauka haka hasan ina jinjina maka dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ka wannan arme da ake gidan ku allah sa ta zama ɗakin ta ne allah ya ba su zaman lahiya da abin da lahiya za ta ci ina gaida ka tare da yan gidan naku duka dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ku wanda suke bangaren dosa tilabiyar tawa aga su zandar maradi difa duka ina muku fatan alheri musamman nan babban birnin yamai muna da masoya da suke kiran mu cikin shirye-shiryen namu duka muna muku fatan alheri haka ku shagala in mun ɗauki maudu'i yau dai tunda muke da bako amma ku yi mana hankuri in sauran dan minti 20 haka muna sake muku layi dan kuma ku samu ku tofa albarkacin bakin ku yau maudu'in da muka dauko muku maudu'i ne da muka diba muka gani abu ne da ya kamari abu ne da ya yawa cikin babban kasan mu ta Nijar musamman in mun ɗauka babban birnin yamai da ake kikkidawa dai yau in mun diba bara zuwa bana rabuwar arme ya yi yawa ya ta da hankali ya girgiza mutane waɗanda ba su yi armen ba ma su ma suna kama baki su ce ya za su yi su da ba su samu ba ma yaya za su yi suna shin wanga abu da ake yi cikin shekara a ce an yi rabuwar arme nawa abu mai girgizawa wai wa'anda ake yi can a sassan islamic ne wa ba ma wa'anda ake yi waje ba da basu ma suka zo suka rubuta sunansu ba da basu zo ba suka kawo kansu a sassan islamic to ku diba ku gani abin da yake girgiza mutane wa'anda ba su samu ba hankalinsu ya tashi sun diba sun ce to su yaya za su yi da kwai mata da yawa haka da kwai maza da yawa sai libatai andalusi suna nan da yawa suna nan zaman su haka yan matan masu na nan zaman su yau in mun diba rayuwar arme zamanta dan hankuri ne ya kamata mu yi hankuri da juna in ba hankuri ba in mun ɗauko abubuwa eh, ababen da ke kawo rabuwar arme mu diba mu gani yau gaskiya mata suna son arme haka kuma mata suna da hakuri yau in mun diba misali kaɗan kana gani da kwai garuruwan da suke sauraron mu a nan cikin babban birnin yamaima akan samun macen da za ta arme kuma ita ke ɗaukan ɗawainiyar kanta da na ɗiyanta namiji shi iya nan zamne ku yi mini gahura ban ce maza duka ba da kwai sauran da kake gani suna zama suna miƙe ƙafa mata suke ɗaukan ɗawainiyan gida suke ɗaukan ɗawainiyan kansu yanzu in mun diba yawancin maza abubuwan da ke dibin shi responsibility su sun yi ekartan shi sun maida shi ge ba ruwansu ɗawainiyan ɗaukan arme babu sai dai mace ita ta zo ita babu kula deja da yan babu kula babu babu tuhahi mata suna kuka da mata ya eh, maza ba su yi musu tuhahi sai abinci wa'ansu suna samu abincin wa'ansu ba su samu rishin hankuri ya yi ma mutane yawa musamman namiji ana son kai hankuri yau inda saki ga hannun mata yake da mazan duniya daga san sako don shi muke fata muka ce bari mu gayyato malam ya zo mu dan tattauna bisa kan abubuwan da ya kamata musamman yau in mun diba abun da ke girgiza mu abun da ke girgiza mata gaskiya muna son zaman lahiya ana son zaman lahiya cikin gida don shi ne muka ce wannan emi eh, son zan mu ɗauko shi mu kawo musamman kuna gani ga zawarin ne suna nan suna zama ga 'yan mata ga wa'anda kuma suka, wuce ma gurbin 'yan mata tunda wanda ya jima ya kai karan dozan karan san kan bai samu arme ba ai ba a kiran shi budurwa sai dai a ce mai haƙuri tana da kwai masu haƙuri da suke zamne suna jiran su ma a zo a ɗauke su to wa'anda suka rabu ga su nan ga 'yan matan kuma ga masu haƙurin suna jira to yaya za a cewa kenan mine ne ni ya kamata wani irin matakai ya kamata a ɗauka mine ne mahita cikin wannan malam assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi barakatuhu to madalla eh, alaikum salam mun gode da wannan gayyata da kuka yi kun ga shi ko maudu'in da muka ɗauko yau mun ɗauko ne bisa kan bangaren rabuwan armiya da ya girgiza mutane bara zuwa yanzu abubuwa sun yi musamman wanda suka kawo kansu wanda suka zo a sosai islamic ha wanda suke su take gida ba a ma san da su ba su ba sun hima yawa da wanda suke kawo kansu a sosai islamic me zaka cewa bisa kan wannan ma. alhamdulillah suma salatu wassalamu ala man la nabiyya da wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mu ma annabi mu salati eh, sannan kuma muku eh, sallama ta din aljanna Allah ya sa mu cikin waɗanda suke ma junan su wannan gaisuwa a cikin dacin eh, aljanna ya rabbal alamin na farko dai malama halima ko in ce hajiya halima kafin mu shiga cikin emission ina ba ku eh, ina jinjina muku da wannan kokari da kuce eh, tunda eh, wannan babban maudu ne kuma ina lokaci da dama mm-hmm. mukan kalle ku maudu'in da kuce doka maudu'i ne mm. da suke da amfani da kuma ke koyo na sha mm. Allah ga al'umma mm. sannan sai mu zo a kan maudu'in mu a kai sai lalle hajiya halima in an ce aure an ce ibada an ce aure an ce ibada mhm. to bari mu mai da agogon baya gaba daya dole akan samu rabuwan aure mhm. dole ne wannan mhm. dole ne a samu namiji da bai ɗaukar responsibilitan shi dole ne dole ne a samu macen da bata san mita zuyi a cikin ɗacin auren dole ne a samu yaran mu education nasu ya shiga cikin juna waɗanga abubuwa duka da na zana dukansu suna a kalkashin umarnin Allah umarnin annabi mu sallallahu alaihi wasallam da aure ibada ne sai mu koma baya gaba daya mu tambayi kanmu menene musulunci ya ce game da aure gaskiya menene Allah ya ce menene annabi mu ya ce sallallahu alaihi wasallam hajji halima Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cikin alkur'ani shi Allah ya halitta ga maza mm, mata litaskunu ilaiha domin su samu nasuwa sukuni mm-hmm. ga waɗannan matan nasu sai Allah ya ce waje ala bainakum mawaddatan wa rahma sai Allah ya sa tsakanin ma'aurata biyu mhm. mawadda mana so da rahma kuma haka ne da jinkai kuce ce a Hausa ko mhm. kamar tausai ce nan na mhm. Allah ya ce inna fi dhalika la'ayati liqaumin yatafakkarun wannan aya ne ga waɗanda masu waɗanda suke tunani to ga al'amarin nan auren ibada ne Allah ya ce ibada ne kuma lada ake samu ciki to ya dinga sai mu san ashe na farko abun da adda ko cikin da za mu mai da hankali bisan kan shi uh-huh. shin aure kamar yadda muke je mu yi sallah uh-huh. mu je masallaci mu yi arwala mu je masallaci mu samu lada uh-huh. muna azumi to haka ne kuma tun namijin tun matar wadda duk auren nashi ya mai da hankali ya san ibada ce ya mai da hankali yadda Allah ce so ba shakka Allah zai mai sa kayan gidan aljanna tun nan gane motan za ta bar waɗansu ban san ko halima kuna tare da ni <laughs> tun nan gane motan waɗansu motan zai barin su ban san shi namijin bai san auren ibada ne mhm, mhm. matar ba ta san auren ibada ne ya dinga na mushkila na farko ce nan da aka iya samu to sai mu je ka ce auren ibada ne mhm. sai mu je abun eh, nukta ta biyu Eh, ma'ana mu ce fon eh, na biyun mu mhm. yanzu mun shi aure ibada ne to in ibada ne ya ace yin auren nan ga ko <laughs> subhanallah al-khaliq wallahi eh, malama halima dole ne a samu rabuwa dole ne rabuwan su yawa dole ne a samu wani wani kudi ba ha akwai wani namiji don matarsa ne ya shiga taekwondo ina lahiya don ma <laughs> ya kakkaɓe ta da bugu ko kuma <laughs> afwan don ma ta ko kuma dan taekwondo na jirge ta ne ta ce sai ya shiga taekwondo <laughs> ba haka ne ba kawai ya je taekwondo ne domin in macen ta abun nan ya bi ta da eh, eh, eh, da da da mi su ce je mai lofi ko abun da ya kamace haka jamil mhm. to irin waɗannan duka na ce ka'idodinmu na musulunci mun ka bar baya abun in ba an koma baya bane an ka jara an ka yi babban jara wallahi abada ba za a samu eh, jara ba za mu samu ragowan mutuwan auren nan da a ce nan gani nukta ta biyu ya a ce auren tun namijin tun matar ajiya lima annabi mu annabi rahma sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi yana yana magana ga mu mazaje gina annabi ya ce ana ana auren mace dan abu zuwa guda guda abu hudu na farko wata akan aure ta domin nasabarta wata akan aure ta yan babban gida ce yan president ce yan minister ce yan sarki ce mhm. yan babban malami mhm. yan babban mai kudi yan deputy mhm. wani akan aure ta dan wannan mhm. wata ko ana aurenta domin kyauta tana da kyau mhm. gatanan tana da sai tun da namiji duka yadda eh, kowa yana da daidai irin wadda macen da yake so kowa da ra'ayin ga irin mata da nake son arma to shi a bangaren shi wata macen ya ganta abu ya birge shi mhm. ba mamaki ya auri macen don haka ana iya samun kuma a fadar annabi sallallahu alaihi wasallam wata a'a ba don wannan duka mhm. ga nasaba tana da kyau wata wata ko a'a ba don wanga ba don ita mai kudi ce mhm. tana da kudi ita da kanta ma mai kudi ce mm. kamar wannan arman kwaɗayi kenan madalla mm. kuma sai na hudun ana arman mace dan addininta mhm, mhm. sai annabi ce to na umurce ku mm. na buga in wanda ya tashi cikin ku neman aure eh. ya doki mai addini ka doki mace mai addini mm, ka nemi mace mai addini ka doki mace da gidansu an san addini gaskiya ka ɗauko mace ba ta da addini ka kai zaben tumun to mhm. ka ɗauko mace gidansu ma babu addini ba wanda ce ce ma wani tashi kai sallah mhm. anya kuma auren ibada ne cikin wani hanya ne za a samu sukuni cikin wani hanya ne ba za a samu matsala cikin auren mm, gaskiya za a samu matsaloli da dama ana samu matsaloli da dama annabi yace to na nemi gare ku in kuna ne in kuna aure ku ɗauki mace mai addini in Allah ya sa ka samu wadda ke da addini tana da kyau tana da addini tana ta ga ta nan hora ce ga ta nan baka ce wannan Allah ne ya baka haka haka malam gaskiya muna dan tsaida ka kadan mu yi maka wata yar tambaya idan mm-hmm. eh, ka abun ga lalle an ce rabuwa arme rabuwa kuma wa ke yin shi namiji ke yin shi mace ta dauki kanta ta koma gida kaga yanzu armen da ake yi ba a mm. zaman idda babu idda yanzu a ɗauka nan ga cikin babban birnin ya yamai ko malaman ma ku yi mina gahara da kai wa'anda suke sakuwa da matansu matansu ba su ya gida su yi mm, eh, su yi idda mm-hmm. kuma namiji shi yake sarki eh, shi yake furta sakin ga mata mata a san da ta saku mm-hmm. to irin wa'anda mazan da suke saukin furta saki su za ka iya kawowa wajen su tun da kai namiji da kai matan da sun saku har ma babu arme tsakaninsu amma suna zaune suna tare da ko kuma wanda namiji bai da komi da an zo na sake ki ta ɗauki kayanta ta koma in za ta koma kuma a zamna shi kenan na zake ki namiji iya ta saki iya ta saki dan shi ne kullun ya zama shi bai da mm, komi furtawa shi na sake ki wannan kuma wani irin bayani za ka yi wajen nan to ai in ba kuma ta ba na ce mm-hmm. mu mai da agogo bayan gaba daya gaskiya gaskiya tun da mu eh, a fahimtar mu mm-hmm. da fahimtar da mun kai mm-hmm. wani yawan sakin shi mhm. ko wani na sake ki ko wani bai zanna ya hirar da matan ko wata macen in ya ga mijinta mhm. bai da lokacinta duka waɗansu masaroli ce iya kawo waɗannan akwai abubuwa da suke kawo wannan ai mhm, to shi ne ban so mu je gaba daya ina so ah, ma da a takaice mm, mm. ga masaroli suke nan ga kawo shi mm. jamil eh, sai mu je maza ce nan ana tare da ni ana tare da ni haji halima mu da mata mhm. ko matan eh. yau kina da diya kina so ki bada ta aure mhm. annabi ce to iza atakum man tardawnahu wa khuluquhu fazawiju mhm. in ya zo muku wanda kun ka yarda da shi kun yarda da shi yana da hali mai kyau kun yarda da shi ba barawo bane kun yarda da shi mutum kwarai ne ba dan yana da kuɗi ba haka haka kin ga dole a samu matsala a samu matsala gaskiya akwai wani aure tun dama ba hmm. ba yi auren ba bisan kan don an yarda da mijin don yana da kuɗi don iya da kuɗi dai ne yanzu kuɗi ne ya bude ya bude ma mutane ido yawa ji halima tun na kawo vinit na yi gari bacin gidanki hmm, watakila za ki cece ku shera da mai gidana ke zama ma zan ɗauka in baka in ce zamna bisanta muskila muskila tun da mata da yawa muskila kabira wannan matsala ne babba haka matsala ne babba gaskiya annabi sai da ya ce mun in ya zo muku shi da shi ne ce muku ba a yi magana ne dole sai an koma baya in ya zo muku wanda kun ka yarda da shi kun yarda da addinin shi yana da hali mai kyau kuma di ba ba dan mutum na da addini kawai mm-hmm. a in yana da addini ma sai da annabi ce kuma hadlo kuma da halayensa ba mamaci yau ni ina da addini mm-hmm. in zo miki neman iya auren ki ina mm-hmm. ina da addini kin sani ina wajibi ne kin sani ina wajibi masallaci ina abun nan eh, eh, eh. amma ba ki san hali na ba ba mamaci ni mai bugun mace kamar yanzu dai ka nuna dai a zanka bincike ake ba da arme ko diya arme madalla to bangaren nan mata su su binciken maza haka maza su binciken mata ba a samu fondasiyon na kwarai tunda in babu fondasiyon kamar shine fondasiyon in kenan in ba a baba in babu shi ba an samu tunna an samu tangarda madalla madalla madalla jamil <laughs> hmm? barakallahu fiki haka ne Allah ya sa albarka lalle an ga kuma ina mm. fatan masu mm. waɗanda suke nan biye da mu suna nan ga gane ta suna nan ga gane kamar yanda ake so haka ne to da kai bangaren maza da kai mazan da suke in sun shigo suna ƙarya su san yarinya kamar ko kuma in kana soyayya ka yi mata kalmomi masu kyawo ka gwadi kai kai kai ka iya kana iya rike ta amma in an ta shigo gidan ka gani maza yawanci kamar kaka batun hira da harin yanzu maza da yawanci ba wanda suke tsayawa hmm. ya hira da mata shi mata suna kuka bisa kan rashin hira da ake yi da su kaman ba su samu hira ba su samu hira eh wannan kuma zamu zo gare shi eh ana zo gare shi ko maza maza muna da laifi kwarai ko maza musamman wanga fartabul da yake shi ne ya kama matsala ba uwayen mu da kakannin mu da ubannan mu muna iske ana hira tare ana komi tare amma yanzu tunda wanga dan waya ya zo dan matsala to matsalar ta faru cikin gidaje ko ina ta abu bi wannan yana cikin nukat zamu zo gare shi za mu zo gare shi haka ne yayi kyau ga masalolin nan mhm. yanzu sai mu je kun kawo akwai waɗansu suna karya suna karya shine eh, halima abinda duk ba a yi shi bisan kan gaskiya ba gaskiya ba zai iya kamar karshen shi ba zai iya kyau ba bai kyawo gaskiya kai ka zo namiji kana neman mace cikin aure babu karya ni haka gare ni haka gare ni cikin aure ba a ganye shi gabar ma suka ce haikul kan fumbuno gaba a ga janga doi a ga janga doi to dola ma doi oh insha Allah doi yawo mun ga notify yawo gaskiya irdiya wala yarinya mu mai da hankali <laughs> kai namiji in ka zo neman aure <laughs> nemi auren kuma ka nema da gaskiya haka kai kuma kai kuma macen <laughs> in an zo neman ki kar ki shiga wani karya karya gaskiya zama ne za ku je yi wa na sai bisan kan rayuwan kuma zama ne da za ku na ibada ya dinga wanga in karya shiga cikin an shiga damuwa sannan kuma halima sai mu je mun ji ibada ne mun ji mazaje su nemi mhm. mata na gari mhm. haka kuma mata su nemi mazaje na gari domin mhm. Allah kuma da gaskiya gaskiya da ma'azamna haddin dindin to madalla yanzu hajji halima kuma ga wani nasaroli nan bayan wanga yanzu yau mata ma suna auren intere gaskiya bangare biyu duka ana samun tangarda haka ne lokacin ga bincike ne muci alima mata suna so ni ina so a ce na armi wani ko kuma na armi wanda ya yi mijin wance kama guri ke nan eh, eh, eh, aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa to bayan waɗanga duka <laughs> yau wannan ce kai malami ina ka samu waɗanga labarai duka mhm. ne ce muku bincike ne muce yau halima akwai waɗansu group ma group ma group ma mm-hmm. group ma group ma wani group ma wani group ma abubuwa sun yawa ga sunan a barkace mm-hmm. group man nan in sun taru mm. kudi suke taruwa ban san sunan ko wata mm-hmm. sai su hada ina wallo da yawanci duka shak dimension suke yin shi sai su zo su kama gida a zo a tarbata a tarbata a tarbata wadda za ta aure wadda za ta aure ba mamaci a bata miliyan uku gaskiya bayan miliyan uku mhm. a sai mata firgo a sai mata komai da komai mhm. kuma kudi arzon litin ne a ce shirga a bata gaskiya bayan waɗansu haɗa da kare mhm, waɗansu haɗa mota haka wannan duka macen zaba to inda masalanta ce ba a ba macen balaihi ba ne kamar yau in na baki miliyo guda mhm. ba laihi ba ne mhm. an fahimce ni in kin bani miliyo guda yau ba laihi ba ne amma ya kasance don Allah ya kasance cikin hanyar Allah gaskiya gaskiya to sai ga inda masalan ta samu na mhm. tun da yanzu mata yawancin su duka sun ga ashe wata za ta tashi ta je ta shiga cikin grupin ba domin eh, ma ta je cikin auren aure ya jima kawai complicity ta samu wanda zai magana da shi don da kudin nan dai ya hito ah, su gurin su kudin nan dai ya hito in ma da kai wanda suke ma arman karyar a ce an yi arme ni na saba asiste inda na ta har na ci abincin ma arme ina tambayar in ba da abin da zan bata nace to har gobe sai wata ta shigo ta mini ke armen na ba arme bane ho armen samun kudi ne tunda kudin ta yaki hitowa ne an yi shi ne dan a yi shi to mu wuce wurin mm. malam yanzu in mun doko maza gaskiya arme ba haramun ba ne mhm. ana iya namiji iya da incin yayi mata daya daya har hudu in iya iyawa ko mhm. in iya adalci tsakanin su mhm, to amma yanzu arme yanzu da aka gani talman ka in an gani namiji zai arme lokacin nan sai ka gani sai yayi ma wacce ita walakanci me yasa haka to jamil eh. Allah ya saka muku da alkhairi yawanci duka mm. yawanci duka mu mm. majaje muna da laifi mm-hmm. mata kuma suna da laifi. gaskiya mu mazaje mm. ba ba a yi aure domin eh, in dukun kaya kuce cewa mm. hausa mm. kana iya ma magana da zabarmanci eh, madalla aha sai ga isi isi hije ce dukuri wani ni ya ce ce dan wani ya gane ba hausa ba a ba a ba a aure mai daushi eh. nan ga za a samu matsala tun nan mm-hmm, mm-hmm. wani yana nan ka kumanta na farko mun ka ce mu aure ko wani aure ne mm-hmm, ibada ne gaskiya ya dinga kuma ibada ana yin shi ne dan Allah kuma ba kai da dan ka kai da ita ba ku samu daidai ba da mhm. juna mhm. sai ka ce to ni yanzu bari in nuna miki mhm. bari in nuna mata in je in dauko wata ai mu dugu dukur da in sa mata eh, in sa mata haushi mm. mun gani ko wanga matsala ne ba a yi aure na yi ta haushi tun nan gane waɗansu mota ta bar su sannan kuma ga matar ni mm. kuce tunani ga namijin da yace so ya sama matashta ko matashi eh. yana so ya sa mata haushi eh. zai je ya aure ba dole ba mm. macen watakila za ta rabu da kai haka nan tana rabuwa eh, wani kuma na zamnawa kuma da baya kuma namijin shi ya ce inda na sani to kin gani ko mm-hmm. kai namijin dan kana so ka je ka aure mm-hmm. matarka da ce gida da mm-hmm. lokacin da kake son ta baka ka kamata kwarai ko haka ne lokacin da kace so aurenta baka ga watan ba ita ba gaskiya yau ka zo mhm. domin kana so ka je ka ɗauko wata eh. ka da ta ita baya mm, lokacin kake dan abinda duka take ba ta yi ba taɓa yin daidai ba amma mm. tun ka ifo ne eh. ka yi ne wannan ko ne masara ne ka san muna da group in mata kowa ne mace tana haɗe abin da ke ci mata tuwo a ƙwarya in an sa tema haka muna sa mai da batar cikin group mm. kaga mata kowa na bada ra'ayin shi mm-hmm. da kai musamman matan da suke cewa lokacin da kake budurwa in kamar ya iske wani ma iya hankurin zama sai wannan ya tafi mm-hmm. ana tankaɗa musu mare ana musu komi amma suna zama suna haƙuri hmm. to don menene matarka ka samu wadda kake so kana zaune da ita babu haƙuri kamar in yanzu kana da kamta ɗan kyauta kyauta abinda mazan mazan ba su ya ba'ayi gaskiya mace a walakanci aka ɗauke ta <laughs> gaskiya mata suna haƙuri wa dakunan su inda kana jin muryoyin mata da cikin group group da ake mace ke ka maka ta shi ta kukanta mazaje ma mazaje ma ajiyali suna hankuri gaskiya mazan mazan da matan duka laihinsu ni ina defandar in mata kai kuma kana iya defandar in maza amma ni eh. ni a matsayina mm. yau in kun tambaye ni masana auren ga duka yawanci duka ni a 80% za mu gode la yanzu ina gani ko muna muna bude shi mm, amma sai muna hakuri ta yin kare a 80% 90% eh. duka ni mm. ina za su bisan ko mata mun doka kin san kin san da ni dai ba fadar Allah subhanahu wataala wajen zina da Allah ya kawo zancen zina kamar Allah ya kawo zancen mace da miji su ga juna a ba hanyar halaliyar ba da ya kawo wannan sai da ya fara gayin mata domin inda duk an ka samu irin wannan irin wannan banna to ai akwai wani da ya provokan shi mata ne mace ta yi provocation shi ita ce yawanci duka mhm. yawanci duka yau abubuwan duka suke nan ga lalacewa mhm. eh, mana kasratu zina mhm. zina ta ta duka yawanci duka mata ne to ban ki zancen ka ba lalle mace abinda da duka aka yi mata sai in taso amma mazan ma ya kamata a zanka yi ana dibin ana sara ana dibin bacin gatari tunda yau namiji iya iya hana zina namiji na iya hana zina mace na iya zo mishi ya ce mata bayyayi ko kuma ya dena ah. shi iya iya kamar ah. mazan su ina jamil jamil ban yi kufan ku oh. ba mm-hmm. eh, Allah da ya halice mu mm-hmm. Allah da halice mu mm-hmm. shi ya gayi wannan sai da ai malamai sun ce ba dan eh, banza ba Allah ya fara kawo mata muke sa tunda ba bisan ka maudu'i mu ina ga magana ne bisan ka layin duka yana bisan iya mata kuma dan me na kawo wannan mhm. domin kai namiji mm. ko kai macen ki san namijinki mm-hmm. ko eh, mijinki mm-hmm. yana gari yana kusan ki kamar yaro yaro ne mm-hmm. wajen ma da yace ga tahiya ko wajen ma da yace ga lalata ko wajen ma da yace ga wata wallahi ba kan mu manta akwai mazajin da ko zumuwa ce nan gaba su gida mhm. suna suna ga dacin shi kwarai ku wannan hakan wannan musu hakan da kai su kwarai amma mhm. yawanci duka mhm. kai namiji ka shigo gida amma sallama amma amma sanu da zuwa mhm. an kama ruwa ka sha kai batun sallama da kai mazan da yawa an ce kuma in zaka shiga gidanka ya kamata kai sallama ko da kai matan da suke korafi suna cewa mazan su basu taba sallama ba in za su shiga cikin gida yo yo yo yo halima kai mace ce <laughs> in mijinki ya shigo bai sallama mhm. yo ba ki da dubaran duk kike iya sai ni ina ga matan ku Allah ya ba ku komai haka don shi na bude wannan babin da mhm. kamar wajen eh, zina na wajen kenan mhm. Mhm. Allah sai ya fara kawo mata zancen mata tunda abun ne bai yiwuwa in ba mata sun kaso ko su ce shi sai ni ina mamaki da wata sai ki ji wata mace ta ce wallahi ni mijina bai bani alhaki mhm, na mhm. na kwanciya musamman in an ce kishiyoyi ne kana ga da kwai macen da tana iya wata hudu wata nawa sai ka gani wai namiji ya ci burus shi ya samu wata ita tana nan zamna tana hankuri tana ba ta hakuri a ce ta yi hakuri sai ta mutu lokacin da ake sanin hakurin nan lokacin na shi zai hankalin shi zai koma ya san tana cikin hakuri a 99% mhm. duka zan aja shi bisa mata zan aja shi bisa mata ina son ki mhm. ya gan ki ne ya aure ki kuma hannu mhm. mace ai mace ana son mace da dubara gaskiya don shi ne ce muku zaman nan mm. zai kankanta zaman nan ba ba zaman uh, guda biyu uku ba haka haka haka mhm. ke mace mm. Allah da ya halice ki sai da ya bambanta mata da maza haka gaskiya haka gaskiya ko mijinki ke ki rasa dubaran da duka zaki iya yi na mata haka dibuwa mm. dibuwa kenan mata dai su sake salo su sake sano ne abun kawanci bayin shi eh, abun ba da kawanci bane ana addu'a ne ko babu wani addu'a kawai suna zuwa dai ne ballan tana yau mm. da ah, Allah ya kawo sauki cikin abubuwa mm-hmm, mm-hmm. Allah ya kawo sauki eh. shi Allah manji namiji namiji yaro ne haka ne haka ne to da ko an su kuma matan suke cewa namiji ho da ko namijin su da bai juyuwa da kwai namijin da ma talman kai an ma juya shi bai juyuwa ɗiyan eh, shi ma tsoron su suke yi in ya zo cikin gida ma fuf kowa da wurin shi ya zalla har da eh, eh, matan in ko sun zo su yi mishi su sa mishi zuma da kace daci mm-hmm, yake mm-hmm. suna samun mijin mm-hmm. zuma amma dacin ta ake gani to wannan kuma shi kuma wani masala ne can da tunda irin wannan kuma wani lokaci maza da suke juyuwa da kuma ba su juyuwa ji wannan wani lokaci in kin ga mm. wanda wadda ba ta bai juyuwa gaba daya to ba mamaci sun hada da abun da Allah bai so sai eh, to da kai haka nan yawanci mu mun sani mhm, mhm. mu aici mu ne mhm, yawanci duka sai ki in ba haka ba ko kana da matsala da matarka ai eh, baka da eh. matsala da diyanka ai ko baka matsala da diyanka kwarai diyanka diyanka ne matarka kana iya mata nawa amma diyanka diyanka ne ba su da wani uba sai to yawanci duka in kun ga irin wannan to ba mamaci a koran su to na san yau mutane bakin su na kaikai amma muna maka <laughs> tambaya guda har muke zuwa wajen batun harakar zina in nan da kace da hmm. kai namiji mace tana zamna gida sai ga yarinya ta zo da ciki ta ce a ba da takarda eh, kamar karti in mijin aka zo amsa to ka san da namiji dai ana son zinama a ɓoye ta amma wa'ansu sun bayyana ta har ya kai ka sama yarinya ciki da waje ta zo wajen gidanka tana bidan takardar zuwa awo to ka gani abubuwa ne da gaskiya maza ya kamata su sassauta ma mata tunda mata wata mace karamin zuciya gare ta sai zuciyarta ta kwashe ta mutu da yarinta ta tashi tana ta yi horin gashi da yarinta ɗan shekara talatin yanzu in ka dibi gashin ta yi horin gai ta yi horin gashi lokacin nan kuma mu ma da uhayen mu ma wallahi a cikin tsohon su ma lokacin da kake ganin horin gashi gare su amma yara yanzu matsaloli ya musu yawa suna sa arman amma mazan suna gujewa mm-hmm. Eh, da kai haka nan kuma malam in ka bada amsa mutane su shirya wanda za su yi kira musu muna godiya mun yahe muku zaman da kuke kuna kallon mu ma godiya ne amma wanda zai tofa albarkacin bakin shi shi muke so tunda maudu'i ne da haka eh, yake so eh. wanda ce sa baci ba na yara yaran nan duk su zanna su huta su zanna su kalli a bar mu manya su dauki daga can reji in kun ji muryar eh, a ba mu wanda muke wanda ya kamata a ba mu to malam ka bada wanga amsa amma kuna iya kira a kai tsaye in malam ma bai kare ba muna daukan ku eh, eh, amsar ita ce mhm. hallo hallo mm. a shi wannan shi ma a 99% mm. ba na ce maza ba ba ina ga ba su mm. hanya ba ne laihin kuma muna da wani bisauya laihin kuma ta ne muna da wani laihin kuma ta ne mun ɗoka assalamu alaikum assalamu alaikum bai shirya ba ya yi sallama ya yi shiru to malam mun amma kan mu manta mm. kakka wani namiji ya ji ina laihin kuma ta eh, laihin kuma ta ai akwai namijin da zai shigowa ya ce laihin maza ne muna son haka nan to madalla mm. kan wani ya ji wa to mm. kina gaji ke kina gaji eh. Eh. tashi tashi sauraron tambar abin da suke haka ne haka ne haka ne to kai miji kai ana sallama ah, wa alaikum salam na kwanan ku lahiya lawan tashi lahiya ra baka zo ka samu volume kadan aha Eh, mu dai muna nan da biyuwar ku. To. Hassan ne. To, Hassan ina kana. To, madalla Hassan muna sauraron ka. Na kamar Alo Hassan. Ya kai? Mhm. To, madalla Hassan ya tari a ɗauka mana wani rabe sai ka zo ka samu na ɗan folim kaɗan don mu samu mu ji masu na ya ta ko hmm. eh, hmm. mace eh. ina mamaki da macen da ta ce cewa hmm. wai mijinta na ce ya yi wata guda wata eh. biyu wata mhm, uku mhm, bai mhm. ba ta alakinta kwarai ko da kwai su da yawa ke mace cewa ka kumanta ha ba ina ga defender masa ba na ce waɗansu ko zumuwa an ka ba su wallahi suna ce ba kuma shi akwai wani ko assalamu alaikum assalamu alaikum alo wa alaikum salam dan daga murya kika da ina kwana an tashi lafiya wallahi alhamdulillah wajen ku to ma da lagunin moki wallahi alhamdulillah wajen ku mun gode ma Allah muna muku fatan alheri me za ta ce wallahi muna fatan da Allah ya shirya mu gaba ki dayan mu Allahumma amin to malam rabe ka dauki na gaba wanda zai ba da gudunmuwa to madalla addu'a kai a ci gaba da binta ba ta faduwa kasa mhm. to madalla mhm. muna da wani bisa waya ne a dauki na gaba assalamu alaikum alo an tashi lafiya Eh, to madalla gudun moka wani malami malamin mustapha to gudun sauraron ka eh, abu guda ne ya sa ya mutane su su gane rabi da ka sai ka kara mana dan volum kaɗan nan ga aha ne dukka ne cikin da aka nemi nan wannan ne su kuma gane to laihin maza ne ko mun ɗauka laihin maza ne madalla godiya muke yi za mu godiya ma godiya muke yi. To, haka ne, kashiya ko malam. Kashiya ya ce laifi duka maza ne. kenan maza su gyara malam ko da eh. kana son ka ɗauki farti insu amma mata suna son arme eh. wallahi mata suna son arme kuma suna da haƙuri halima mhm, mhm. mu masu wa'azi ne haka ne gare ku muke koyo in mun ji wa'azin da kuke yi sai mu doka mu zo mu ɗora maudi'i mu masu wa'azi ne kuma muna mhm. nassi ne muna magana ne da eh, fadar Allah fadar annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne eh mi kuce tunani na muna da wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu ba ni samai go alhamdulillah may ngi koy tamar go hanganise to hasana mati go go hanganise wallahi bo ba kulo kal go ha ko te pan go gon problem go go gon problem dum nam pan go num wali num bora gi e tarinda amante amante wallahi amante ba kai kumbe nimne bolase junkwa kwara ya kinna ga ya kinna ga yi za ba no bai Allah ya nim wa e din kafu ni ka kwara min no zangu hin ka fai gine ne oru wala zangu ina di wai higiyan kan ino zangu aure marka da kurnyo maninga mani yarda zangu na zangu na ni ne rami mhm. kim shi ne shi ne daga yin fara ne ba su gaya min nuna Allah umma amin irkul ba hasu zamir kun nawa gaba irma kai irkoi gini wallahi fara min na su da fara ya din nabar kun nawa gaba yin dona ya hannu irin irfan da gwargo barfo sa musu suraga zam lokaci sun no bar akul min da ya ki ne da kai dan sauran lokaci irgon da aminti wakin dubu kan kindir satin ga damar wanda ba irgin ga barfo yan sambu hala malan kai ma a zo gare ka mm. haka ne assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah to madalla assalamu alaikum wa rahmatullah barkatu Hm? wani malami muna sauraron ka gudun moka muna tare da abdulaziz yusuf to abdulaziz yusuf aiwa hm? a ah, sheikh fadda hayakallah bisa maudu'in ku sarahatan idan muka diba abu ne wanda yau ya zama muna ruwan dare gama duniya to wani irin gudunmuwa za a ba masu saurari idan muka diba wallahi laihikar riya ka su ne wajen mata kuma wajen maza an gaskiya mhm. to eh, bangaren mata dai abu ne wanda kowa ya sani alhamdulillah Allah ya ba su hakuri kuma ya ba su juriya kuma ya ba su ganewa amma sai dai kas mhm. wa'yansu lokuta muna samun wa'yansu abubuwan da suke yi sai a hankali sai a hankali haka ne ba a rasa wannan na biyun tana da hakuri kuma tana da saurin fushi da saurin kusata da saurin an saurin zaɗi da makamancin haka nan ba a saukin saki mm. haka ne to maganan malam wanda ya gai cewa maza laifin su karanci ne wajen eh, game da mata maganar mhm. gaskiya ce to mun rubuta mhm. dalili tunda idan muka diba mm, shi namiji idan mace za ta tsara shi mhm. wallahi za ta tsara shi ne a san sam gaskiya amma matsalar matan ne tun sun ga cewa maza shi namijin ya fitata maimakon ta lallace shi ta eh. rarraye shi ta don sa mishi ruwan sanyi a ran shi a'a sai ka ga cewa ai ni zan nuna maka cewa in za ka so ni ka so ni in za ka sake ni ka sake ni ya ba zai sake ki ba subhanallah haka ne to kuma ai ana son namiji ya zama wanta hakuri yayi hakuri mace sai a kashe ta bisa bakinta bugu da kari kuma idan dai ita macen za ta iya ta yi juriya eh. abubuwan da mijin ke yi ta kawo hanyar soyi ta kawo hanyar jara ta kawo hanyar da za ta kawo ma waye in ta jara wallahi to an samu dacewa to madalla haka ne mhm. kuma Don namiji kan yi wa misali ya eh. zanto wanda kullum yana zagin matarsa ne kwarai ko wani bai taɓa saba matar shi albarka ba ko sau guda dai mhm. ki kawo mu kuma layin maza ne na wallahi zagin da kake yi ba wai birji yake yi ba haka kin yi gobe kin yi mhm. banda gobe insha Allah ba makawa sai an samu canji to Allah ya sa haka dan muke so mu dai wa maza muke so gaskiya tunda abubuwa suna so su haukata mata amma yau so da yawa arnan mhm. mun yi shi ne saboda suna ba wai mun yi shi ne ba mhm. ba <laughs> eh, mun yi shi ne saboda a ah, ni ma na yi arme ni ma ina da miji ni ma ina da miji wanda baki ke da kudi ni ma ina da miji wanda ke malami kaza kaza dai shi ne muka yi arme amma ba mu arme dan ibada ne ba haka ne akwai wurin an zo wurin yadda kake hudu ibada mhm, ba mhm. abin da uwaye mu ba su gani ba a gidan miji haka ne amma sabida me suka yi hakuri kwarai ku Allah ya ba mu hankurin wanda suka rigaya amin amin sun mamin Allah kuma ya kamata a zanka koyi da da cewa ibadan ne suka san cewa armen da aka yi sun zo ne dan ibada mhm, gaskiya kuma ibada a aljanna ne nema da ibada gaskiya amma yau matan mu yau mazan mu yau wallahi ba da ibada ne da yawa su suke nan ga arni haka to madalla godiya muke yi da wannan gudunmuwa da ka bada mu zo wurin ina maka tambayan wajen maza da ba su godiya ma matan su matan su kashe kansu su kashe kansu suna kokarin su ga kullun su kyautata mazan su amma namiji bai bude baki ya ce mace na gode Allah ya sa albarka ko kuma ka gani mutum ya kawo eh, ka zo ka kai kodanta mishi dai hiran nan da wani dan kyauta da wani dan abu duka an daina shi shi namiji mhm, mhm. akwai wani su mata jida yadda eh. na ce ne eh. su ba dai in dai jida ba ne eh. matar su ta jida abun da duk ta yi ba yi ba ba ta yi ba bai duk ta yi bai ba bai ba amma in dai wani zai iya wani abu waje da bai kai nasu gida ba a ah, gaskiya wannan su ganin shi shi ganin shi suke yayi daidai to maza mu ji tsoron Allah subhanahu wataala Allah sa su shi maja mun ji sonon Allah sai da na gai ba dan ina da ce laihin kamar ina nuyi laihin ku duka ku mata ne shi ni ce nuyi kamar mi yawanci duka shi ni miji dan lele ne gaskiya in Hausa ta tayi da kyau kwarai ko dan lele ne gwanda mai hankali ya haka si muna gahara. tunda Siraj Sani wani auditar ina ne in ya an ce maza ya ce ga mai hankali <laughs> su dan lele ne Allah manji Hajiya Halima gaskiya da sai ka tashi kafin ka tashi ta tashi yanzu ga munan cikin sanyi ta ma ruwan zahi ah. ta kai maka ruwan ta kai ruwan ta ka maka kari ta ka ma kari ta zo ta yi arwala ta yi arwala ta zo ta zamna bisan kan tafi ta roka Allah ubangiji ya kuma kai mata ba ku tashi ne ce ku mata ne oh, kai miji kai miji kai miji kana aranka a bace sai ga matar nan tana bisan kan tafi hannunta na sana ya Allah ya Allah ya Allah tana ji tana ji kai tana ji miji tana ji ya Allah ya Allah hmm. ya Allah kai ni ciro ko Allah miji na ka bude mai hanya ya Allah miji na ka bashi ka bashi ya bani haka ne ya Allah miji na ka faranta mai rai haka ne Allah manji malam ban faɗe zancen ka ba wataran cikin group ana haka nan wata ta kan roƙo ta ce wataran da ita mijinta ta gwammaci kullum iya cikin talauci mhm. tunda ta yi son shi kullum ta gane shi iya cikin rishi mhm. tunda abun nan na zaman lahiyan gidansu mhm. kenan ta ce kullum ta roƙa ta ga mijin tana cikin wadata ta ce wallahi to babu sukuni gidansu ita ta kenan take ta ita wallahi kullum ta gwammaci mijin ya zauna cikin talauci na ce subhanallah ta ce wallahi ita ba ta son ta gane shi kai ya zama ma mai kuɗi tunda iya samun kuɗi ta ce matsala ne ba ma arme ba ta ce komi ne ke sakewa gidansu babu hira babu wani walwala babu wani komi sai hada sai ita ke hawaye shi kuma iya dariya to kasan san wani kuma iya da iya ganin in ya gwadi iya da mace sai ka ga ta eh, suna gudun kamar mace to mine menene unhwanin ka samu ba kai ma matarka ba yau kowa kake son ka gani samun mace ko mai arzikin mace in namiji bai kama mata baban zani dan shi kullum maza kenan kar ku gani ku bada in nan wata mace wallahi in ta samu wallahi kullu kai ma ya shi ma iya shi da kanshi da an samu amma wani kuma a'a bai ma son bai son samun matar shi haka bai son kuma ya bata eh akwai proverb da nasaru suke <laughs> cewa kamar namijin da duka ya an ce ya zama personality gashi ne ya eh, eh, zama eh. babba akwai bayan shi mata ta gari haka wuyi assalamu alaikum to ma da malam a gafarce ma ha mhm, mhm. wani malami adam gafa jawon ne to ma da gudun waka to kusan alme eh da da ake yin shi aha dun namiji ana bashi warin shi ne mace in gaskiya amma yau mata eh ba kamar na da ne ba yanzu sun kaye mata sun yi karatu sun san komi da komi kayan mhm. maki ta shiga gidan aure eh. ta san duniya ta san menene namiji mhm. ta yi rayuwa yawancin duka sun yi rayuwa da wani namiji kayan ma a shiga gidan aure gaskiya an waye kwarai kwarai ku in an samu mijin da bai kai wannan matsayi ba mhm. an mai bayi gaskiya in za ba su yin samun warin su mata hakanan mm-hmm, mm-hmm. kuma an ne bari haka idan sai mutane su hankali haka ko tun na an ne ka dibin macen da kake yin rikewa kwarai ku macen ke daidai sayin ka amma in mm-hmm. ka je ka ɗauki wata mace ɗan duniya ha da yawa ne yau wallahi ya rike ta haka ne eh mm. to shi ne kamar gaskiya kamar babban abun ke kawo rabuwa gaskiya da kun zance shi shi kwarai ma kwarai ma eh to da lagodiya muke yi tun da lokacin namu bai bari mutum ya hudi kamar yadda hudi gaskiya in mun ɗauko da mun bai da ba a ɗauka a da shekara aro aro baya a ce a ɗauka da ka gani babu hira tsakanin yan mata da samari mm-hmm. ana ɗaukar yarinya a baka ne kuma a zamna lahiya mm-hmm. kuma ma in za armen ma sai an kwatanta ma yarinya ko kuma shi namijin ma da ya arme ta yanda ya kamata a yi zaman rayuwa yau ga ka da mata ga yanda za ka yi da ita ya an gwada mishi an kwatanta mishi amma yanzu babu wannan yanzu wannan komi ya ɓaci yarinya har take zuwa kamar yadda ya ce ta san komi haka shi ma namijin ya san komi da kai ana san ya samun da yawa mazan ma da ba ruwansu a samu haka nan amma yanzu gaskiya da kai tangarɗa wajen nan da ya ce da kai gyara haka ma ne ba shi ka nan akwai babban tangarɗa eh, ai wannan duka yana kalkashin in za ka ɗoka ka ɗauki mai addini gaskiya dan shi ne ce muku mun baya sai da namiji ba samu fandasan ya gyaru ba daki rubi ya zai in dai kai namijin wanda ka wadda ka samu ba mai addini ba ce kai macen wadda kin ka samu ba mai addini ba to mhm, akwai mhm. matsala da kai matsala gaskiya da kai matsala yau mhm. akwai namijin da za a saida shi menene alhakin matarka bai sani ba bai sani ba akwai macen da za a tambaye ta ne alhakin namijin bai san shi ba madalla sannan kuma abin da zan karewa da shi eh, eh. Eh, halima mm. kin ga wannan portable an sababi ba kin ga wannan portable mhm. kin ganta gata nan an sababi bala'i ce wallahi bala'i jaraba bala'i babban jaraba fitina ce wallahi fitina ce yau akwai macen da sai ta bi mijinta mhm. yana biye da ita sau da kawa ƙwarai ko in ya wuta in ya je sallah in eh, dush ne hmm? yake wanka yana bisa portable an yi lokalizan shi to Allah manji ke kin zo kin ce sai kin bincika mhm. portab in mijinki gaskiya da kai matsala tun abin da duk bai yi shi ga banki ba mhm. ki bar damu da shi kwarai ko ki bar damu da shi mhm. Allah ya sa a ce yana da mata menene mene ba a tambaye ki ba in kina mhm. so hutu na gari mhm. in kina so ki zaman kwarai cikin dacin ki na aure bar portable in mata eh, miji miji ba ki da hanya ba ko apple eh, ko simple apple ba ki ba ki da hanya dan gudun matsala dan gudun matsala sannan kuma mu maza mu maza ma mu ji tsoron Allah akwai wani shi ya zo gida ya zo gida sai ya ɗauki shi bai san portable inga mhm. bai san wata ce ya bari cikin naci ba ta da kowa an ba kai ba ka ɗauko ta gidansu ɗan babban gida ta wuce ne da babban gida ta tashi cikin jama'a ta tashi cikin jama'a ta san mutane kai eh kartan ta ka mai da hankalinka ga fartalo kana dariya kana kana yin abin da kaga ga rayuwar ka ana tsuwa amma rayuwa na can tana tana haskakawa ita mata ba a kula da ita gaskiya portable inga kai ko da ko ta mace nan da kullun nake koyi da sallar ta in naga tana sallah ta natsu kullun ina sallah sai in ce ina son natsuwarta mm-hmm. cikin sallah da take yi mm-hmm. amma wata ran na gane ta da wasap mm-hmm. ka san portable inda iske kusanta tana yi tana ta tashi kulub an zamna an ɗauki portable sai na ce mata wance wallahi da ke nake koyi kullun kike sallah sallah na kike natsuwa kina yin dogon raka'a kina wallahi da ke nake koyi kullun ina koyi da ke kina zo min cikin raina ina sallah amma yau na ga portable ya canza miki komi sai shi ba ta ji daɗi ba sai ta ce ta ce to ta sake ta ce kuma wallahi ma ku bai iya sake mata komai na ce to wallahi ki nasu tunda ni da ke nayi koyi kullum nake sallah sai in ce Allah ya bani natsuwa ki cikin sallah da kike yi amma yau na ga fartabul ya mai da baya kenan maza gaskiya da kace ai tsoron Allah ai tsoron Allah Hajji Halima ina son wannan a sako da yau gobe a sake mata suna ta hodi menene sa da tsakaninka da matarka ai mata da miji bai kamata ai sirri ba a a akwai wata dole san sa mata kwad ita kuma kan kuma ta eh. abun muna da kwadi in shi ya halarta yau mutum dole ce sai ya ɗauko ya bincika ya bincika portable yake mm-hmm. ba ta da hanya mm-hmm. Mm-hmm. gaskiya gaskiya in masu sauraron mu eh, eh, eh. ban nan ga bangaren mata ban nan ga bangaren maza masalolin duka ne ce gaba da ita kai mace kana da hanya ka sa kodiya tunda ba mamaci kai mai dan kan mace ka doka ko ko kuma dan ka dan kan mace eh. kana da hanya 100% eh, amma amma kuma kai kuma namiji in kana mm. in ka yarda da kai mm. me yasa zaka sa kwar ka da mata mm, to gaskiya da kai haka nan kuma dan gudun matsala ka a samu a samu a fahimci juna ta yarda da kai shi shi ne ce wata eh. mace ita ce ita ce ta shiga nan ta wuta nan ta shiga nan wannan matsala ne sannan kuma hallo kuma ga mata hajji halima akwai wata mace cikin aure ta ce mm. tana cikin ɗacin aure eh. amma in tana magana in tana bisan kan whatsapp mm. ba za ki yadda koma matar aure ba ce ta sa profile mm-hmm. ta sa profil mm, profil kun ba wani sura mai kyau ba da ta sa istaci kana batun profil i batun tiktok da ake yi wanga abu da ake yi ana wani dan motsa baki ana wani abu abu ana shehwa shi to duka shine matsala ai profil duka da dama ke da matsala to ballantana mm. kuma matsala na biyu lokacin yana hararan mu eh. gashi nan sai mutum mace ta zo tana cikin group ashirin group 80 group 100 <laughs> ta yi refonder wannan ta saurari wannan mishin shi ya zo mm. ko mishin ta ya zo ku sau a kwako to muna da wata president ita kullum da dare in dai tana mishin tana nan ta san lokacin da ya zo ta sabga bisali da kwai matan da suke kare ku sun san abin da mazan su ba su so amma mazan ne ba su ɗaukan su su san da sun zo gida in ka zo gida yarinya ko ta kirai ka wallahi na ta harakar ta ba ina yi tarakar ta ko kake mini message kake mini abin da duka yi mun yi shi waje duk la journée kin san ya dace ga <laughs> maza ga mata duka eh. zaman su lahiya in dai dare yayi oh. in dai dare yayi kai namiji ka zo gida in dai ba harka kai ko harka kace tunda lokacin da lokacin matar kace to madalla lokacin ya kai sabka bi kan whatsapp sai ka sabka shine zaman lafiya shine natsuwarta amma kan mu manta eh. ba namijin ya sabka ba eh. in ya sabka mm. to a kula da shi a kula da shi gaskiya eh, gaskiya a kula da shi shi ba ya kula da ita tunda har ta take wancin shi wani in ya sabka mm-hmm. wani dole ne ya whatsapp kwarai ko bai samu hira wani in ya sabka kana ga iya mai da kan shi kamar bai san yanzu dai mun zo wurin an bar zo zo wurin yanzu dai lokaci bai gaba amma malamin ko magayyar bismillah mun ko magayyar ta insha Allah mutane su muna gahara hira ku ta kare ba muna da malamai da yawa da za su amsa tambayoyin ku kuma za ku jin hira yanda ta kasance tsakanin mu biskan mu da yanda muke daban-daban a madadin wanda duka suka zamna ba su samu ba suka tsohon bakin su ku yi muna gahara lokaci ne awa guda ne bai dokan mu amma kuma muna fatan maza da mata a gyara zama arme yadda kuka so juna aka so juna to samartaka ya kamata in ka zo gida ka kula da matarka mace yar tattali ce tana son a kula da ita tana son a yi mata komi da ita ko ba ka son ta dai gwada mata kana son ta in tana nan ai ba zunubi bane kai ma matarka karya an ce ba a rubuta mashi to kenan ya kamata Allah ya ba mu shiryuwa Allah ya ba mu fahimtar juna mazan da mata kul Allah ya bamu mu hakuri da zama da juna muna muku fatan alheri a madadin wanda duka suka kama muna a bangaren reshi bangaren nan ga plateau da shi malam da muka gayyato muke ce muku ma salam mu huta lahiya mu gama a wani shiri mu huta lahiya